المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا dukiya da 'ya'ya suna cikin abin da ake ado da su a rayuwar duniya amma dukiya ba ta da amfani a lahira sai in an ciyar da ita cikin abin da Allah ya yarda da shi kuma ayyuka da zantuka waɗanda suke yardaddu a wurin Allah sun fi kyan lada sama da duk wani abin da yake cikin duniya na ado kuma su ne mafi alherin abin da mutum zai yi burinsa saboda ƙawar duniya mai karewa ce amma ladar yardaddun ayyuka da zantuka a wurin Allah kuwa mai wanzuwa ne.